أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه وعن أبي بكرة نصيع بن الحارث الثقفي wannan hadisin an ruwaito shi ne daga Abubakar, wanda sunansa nufai'i ko nufai'u bin al-harith as-saqafi mutumin ta'ifa ne duk lokacin da kuka ji an ce da wani fulan as-saqafi ana nufin mutumin ta'if ne domin kabilar saqif sune mutanen ta'ifa ta'ifa ba ta fice kilomita 80 ba wani abu tsakaninta da maka. shine garin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yana tsammanin mutanen garin za su karbe shi bayan mutanen maka sun gama ƙure shi gaba ke ɗaya duk abin da za su yi masa na wulaƙanci da wahalarwa da gallazawa sun masa yake tafi yana tsammanin ko zai samu wani tare a sannan ma bai samu a lokacin da ya dawo makan ma bai iya shigarta ba sai ƙarƙashin lamuni na wani mutum sannan aka bashi ya dawo da ba ka tafi to me za dawo kai mana to ‘yan wannan garin su ne ake cewa da su saqif to shi wannan abubakar ta akwai shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wa mutanen fa'ita yaki har aka yi musu hisar aka kewaye garin tun da ina da badala da garin tsawon kwanakin da aka an musu wannan hisari ɗin shi wannan abubakar ta sai ya samo kuranga in kuranga a alin igiya ya ke sa da shi kuranga wanda ake shiga rijiya da shi ko to sai samo izra ta baya idiro ya zo gurin manzan Allah ya imani to tun daga wannan lokacin ake sa da shi abubakar raka ba wai sunan sansa ba ne bakara ta ɗin a'a wannan abin da yi amfani da ita ya gudo idiro ita ce bakara shi ne ake sa da shi abubakar raka kama abu hurairata ne kaga huraira din ai irne mage ce yar karama da ita shi zai hijira ita ho da ita saboda ita ce kawai abin da ya zo da ita sai aka danganta shi da ita ake cewa da shi abu huraira kamar <clears throat> abu nuzair wani yaro da ake cewa da shi umair wanda manzon Allah yake masa wasa har imamu bukhari yayi babi a cikin littafinsa wanda yake nuna halaccin wasa da tsuntsun ba za a kashe shi ba sannan halaccin yi wa yara wasa sunan yaron umair amma yana da wani kanari da ike yawo da shi yana wasa da shi yana kan tsuntsun sai wata rana annabi ya gan shi ba tsuntsun sai ci ah, abu umair ma fa'alar mugai ina tsuntsunka ban ganka da tsuntsunka ba sai yaron yace mat sai ce ai ya mutu shi ne aka yi ta maganganu akan wani ana ta da yaron abu mugai amma ba sunansa bane sunansa umair don haka abin da ka shahara da shi ko aka sanka da shi za a yi maka lakabi da wannan kamar zuliya daini na maganar sujada kabali ko ba aji wannan hadisin ragi a sallah ko ƙari a sallah kaga shi ma saboda wani dalili da yasa ake cewa da shi haka don haka abubakar ta ba sunansa bane ba sunan ɗansa bane sunan abin da yi amfani da shi lokacin da ya fito daga ta'ifa kuma yana ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya sa suka kai har shekara ta hamsin da biyu bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan fitinar da ta faru tsakanin musulmi yana nan aka yi kun san babu fitinar da ta girgiza musulmi irin sittin da kuma wafi waƙi'atul jamal yaƙin da nana Aisha ta zo har aka harbe raƙumin da take kai ya faɗo da ita shi kuma yakin sufin shi kuma tsakanin saidina aliyu ne da muawiya wanda aka ce tun daga lokacin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk iya yaƙe-yaƙen da aka yi in aka gane wanda aka kashe tsakanin musulmi da kafirai to abin da aka kashe na musulmi a sufin da jamal ya ninka waɗanda kuma abin mamaki kun san wanda suka haɗa wannan wutar mafi yawancin su rafida ne shi'a su suka haɗa wannan wutar kunga yakin sufin na na ita ta to an ce ita ta to a matsayin in an ganta an gama san manzon Allah komai zai naɗa sai suka ce in kuka bari ta zo aka ganta ta yi magana mutane suka yi mata biyayya musulmi suka haɗe kansu kun shiga uku ku kuma so da haka duk za su za ku wallahi sai sun aika ku lahira tunda mafi yawancin ku ne katalatu usman su suka kashe sayyidina usman suka ce ya za a yi aka ce ai kawai a yi wa raƙumin da take kai ruwan kibiya har ya durƙushi shi ne aka dinga harbinsa da kibiya aka yi masa ruwan kibiya sai da raƙumin yana tsaye fai wannan abin da ake saka wa mata sun za su hau raƙumi wanda da hausa muke sha da shi da zuka kaudaki ya faɗo shi ne sahabban manzan Allah ganin wannan suka ce za'inatu rasulallah matar manzan Allah sai idan kowa irki ba su kowa bai san me ike yi ba saboda a ce yau ga matan manzon Allah za a kai ta lahira idan ka kuma yana kittawa ne amfanin ka to wannan ita ta sa aka yi yaki ba na wasa saboda kowa ya yi iya abin da zai iya so ike ba da hanzari yadda in ya je lahira in Allah ya tambaye shi zai ce ya Allah na yi abin da zai iya ba su sufin ita kuma ita ma tsakanin na aliyu ne da muawiya wanda ana ta kokarin sulhu sai suka ce mu rabi gida biyu wasu shiga cikin tawagar muawiya wasu su shiga cikin tawagar ali dan abi talib da kun ga alamar za'i a yi ku ku fado mana mu mu fado mu sai a rube haka aka yi ta yi saboda haka duk mutanen banza mugaye abinda suke har a wannan zamanin idan an ga kun taso wata tafiya ta kirki sai a turo muku wasu mutane sai shiga cikin ku sai su saje da ku su fi kuma ga alƙalewa amma akwai abinda suke yi aiki suke yi can ma sai a je haka ake koda yaushe shi sa ake son mutane ya zama to idan su ya zama a buɗe in ba haka ba sai ai amfani da na cikin ka a cuce ka to wannan shine to wannan yakin da aka yi na 16 da Jamal yana daga cikin mutanen da ba su shiga ba ba su shiga wancan ba ba su shiga wannan ba an samu da yawa daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda suka ji wani abu zai faru tsakanin musulmi guda biyu ba sa zuwa shine wani aka ji shi yana maganar abin da ya faru a 15 da abin da ya samu a jamal sai ike cewa ai waɗancan jinan na ne wanda Allah ya tsarkake ta hubbanmu ba su shiga ciki ba to don haka ya kamata mu tsarkake bakinmu da magana a kansu da baka je an yakin nan da kai ba to me kai kai kuma kana wannan zamanin yanzu Za ka dinga ka ji da kanka waɗancan mutane ne ka kyale su su Allah ya san irin matsayin da suke da shi a gurinsa wataƙila irin laifin da za su yi a yafe musu kai in kai kaso ɗaya bisa ɗarinsa ba za a yafe maka na farko baka zama zan Allah ba baka zauna da shi ba baka taya shi wani yaƙi ba baka taya shi yaƙa addinin Allah ba su ko duk sun yi wannan to Abubakar bin Nufay ibn Abubakar ta Nufay ibn al-Harith al-Sakafi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala shine ita, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan taqal muslimani bi sayfayhima idan musulmi guda biyu suka haɗu da takubbansu wannan sun ce ala sabilin tamfili la ala sabilin yaƙin da aka ce idan musulmi guda biyu suka haɗu da takubba kenan sai musulmi sun haɗu da makami suna kashe kansu sannan za a yi musu wannan hukuncin aka ce ko da haɗuwa suka yi suka dinga marin junansu har ɗaya kashe ɗaya kai ko da shaƙe junansu suka yi ɗaya kashe ɗaya wannan abin ya shigo ballantana kuma wani ya ɗau bindiga ko wani ya ɗau takobi ko wani ya ɗau mashi ko wani ya ɗau wuka ko wani ya ɗau almakashi ko wani ya ɗau sukun direba ya kafa a ɗan uwansu annabi sallallahu alaihi wasallam yace izal taqal muslimani bi hima. idan musulmi guda biyu suka haɗu da takubbansu da makamansu suka yaƙi junansu falƙatilu wal maƙatulu finna. da wanda ikisa shi ne alƙafi wal maƙatulu da wanda aka kashe duk 'yan wuta ne wuta za su shiga ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qitalul muslim sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun ka dura wa dan uwanka musulmi ashar fasikanci ne ka dau makami ka yake shi kuma kafirci ne saboda haka duk wanda yake musulmi ne dan uwanka babu kai ba maganar yaki tsakanin kai da shi wanda ba ma musulmin ba akwai ka'idojin da aka bayar din za a yaki ba fa musulmi bane wannan arne ne haka kawai babu yadda za a kai ka tasan ma arne ka kai shi ka kashe shi saboda ai ba musulmi ba ne domin ka ɗebi ganima ba a yin wannan akwai ƙa'ida da musulunci ya bayar asali ma ne duk wani yaƙi da musulunci ya yi asalinsa an fara shi ne domin kare kai an fara shi don kare kai khair sau da akwai ka'ida da addini ya bayar idan har an ce za a yi yaƙi to sai ƙarƙashin shugabanci bisa wani tsari bisa wasu dokoki ba haka kawai ake yi ba kowa ya tafi karaziki kamar yadda mu mafi yawancinmu ake yanzu idan an fara zanga-zanga sai ta juye ta zama wani abu a fara kashe-kashe a fara kone-kone a fara abubuwa da iri-iri wanda za a fita daga cikin lissafi to idan musulmi guda biyu suka haɗu suka yi faɗa sai ɗaya kashe ɗaya to da wanda yi kisan da wanda aka kashe inji manzon Allah duk ƴan wuta ne qultu sai wannan sahabi ya ce, sai ne manzon Allah tambaya na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah hazal qatilu to mun yadda wannan akwai wani abu da ake cewa shi almunazara a babin munazara in kace to mun yadda da kaza din to me isa akai kaza suna cewa da shi at-taslim kamar kana cewa law sallamna laka jadalan ya rasulullah to in ma min yadda wannan abin da ka faɗa hakan ne wanda in kisa dan wuta ne fa ma balul maqtul to shi kuma wanda aka kashe me laifinsa kun haɗu ku bi kun yi faɗa sai ɗaya kashe ɗaya da kai da aka kashe da wanda aka kashe a ce duk yan wuta ne wanda in kisa an ce zai shiga wuta hankali zai ɗauka amma wanda aka kashe ba ya za a ce zai shiga wuta qala sai manzon Allah yace innahu kana harisan ala qatl sahibi shi ma wanda aka kashe inda shi ya samu dama kashe dan uwan naka ne an ce domin kai ka dau ka dauki makami kayi amfani duk da dabarar da zaka kashe dan uwanka sai fika karfi ko fika dabara ko Allah ya bashi sa'a fiye da wacce ibaka sai ka kashe shi saboda haka dukkaninku za a yi la'akari da niyyar ku ne shine mahallin shahid a nan za a yi la'akari da niyyar mutane menene niyyarka da ka ɗauko makami kuma nan gudun suke cewa idan ya zamanto mutum ya ɗau bulala sai tsula maka sai ka faɗi ka mutu ya suna wannan kisan ganganci ko kuskure domin bulala ke galib don an tsula maka sau ɗaya ba a mutuwa amma mutum ya ɗauko taɓarya <laughs> ya da kan mutum da ita kaga wannan gangan shi ne domin an san tabar ya tana kisa ko ya ɗauko wuka ya soka maka a ciki ya yi ganganci duk abin da ake ɗorawa wa wanda in kisan ganganci shi za a ɗora ba ba za a rage maka komai ba amma da mutum zai zo isamo sai ya damu maka fura sai ya zare maka ido sai ka shanye ka sai ka shanye ka ƙoshi sai ka mutu bisa al'ada fara ba ta kisa ko da an ci an ƙoshi dai a sha wahala amma ba za a mutu to irin wannan duk akwai hukuncin da malamai ke fitarwa a ƙarƙashin wannan amma dai mahallin shahid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tun da ya ɗauko makami ka ɗauko makami kowa ina son ya ga bayan ɗan uwansa to da wanda yake san da wanda aka she ga baki ɗayan su ƴan wuta ne wannan hadisin bayan yana nuna mana ana yin izina ana la'akari da niyyar mutum yana nuna mana cewa kisan kai babban laifi kuma ina daga cikin abubuwan da suke wazabta mutum shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewar kun ga ka'aba ai kun san girman ka'aba ne da irin matsayin da take da shi aka ce da ka kashe musulmi kwaya daya din lalacewarsa gwanda ka je ka sami gireda ka rushe ka'abar ka kwashe kasar ka kawa musulmi kwaya daya shi sa aka ce mutumin da isa nadiyar mutuwar mutane musulmi masu cewa la illallah muhammadu rasulullah to ba san abin da zai gaya wa Allah shi sa kada ka yadda kowane irin abu za a shiga kada ka yadda yi sanadiyar mutuwar wani mutum ka ce kuskure ne ko ka ce lalura ce ko ka ce aiki ne ko ka ce umarni aka baka ba wani mutum da zai tsaya maka gaban Allah ce ni na sa ranar alkiyama wanda ya sa kai kai kisan kai zaka gan shi in ka zo ma ka ce ka cewa zai shi san ba ya haka ba bai taɓa ganin ka bai baka umarni ba إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين azaba. Wata العذاب وتقطعت بهم الأسباب duk wata dangantaka da alaƙa da suke tsakaninka kai da wani ranar alkiyama sai a neme shi a rasa sai ya ba zai dau ganshi ba domin kaka jaza masa masifa Tunda ka kamo shi kace shi ne sai a ce to zai bayani me yasa isa ka kai ko me isa kai yi shi sa fuka ha'u suke cewa idan wani yazo yace da kai ka shawali sai ka kashe shi to an tashi za a yi hukunci za a kashe wanda ya umarni za a kashe wanda ya kisa suka ce kai wani iri ne don an ce yi sai ka aikata sannan abu na biyu wannan hadisin yana nuna mana yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in sun ga wata shubuha suke kaiwa manzan Allah ita don ya warware musu duk wani abu wanda ya shiga musu duhu ba sa yin shi a zo a yi bayani wani bai gane bai koma gefe ina guna guni yana ƙananan maganganu sabai ba su yi wannan duk abin da ba su fahimta ban annabi ya musu bayani sai sun ce ya rasulallah ya kaza in ga ai aka ce wata mace ce ana ganin ma ba ta da wani abu maza maza annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi yawancin mata ƴan wuta ne ta tashi ta ce me muka yi me yasa za mu shiga wuta ya rasulullah ga maza nan sai manzo Allah sallallahu wannan fa ba ina nuna ba ladabi ba a cikin ladabi suke magana kuma suna yi ne domin su gane domin su fahimta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da su takfurna al'ashir wa tukfirna la'an kuna yi wa miji butulci duk abinda matarka ka saba mata na alheri ran da ka bata mun tace me ka tabe min kaga al'adar mata ce sannan kuma da an fara magana yanzu ne, za ka fara jin an fara tsinuwa Allah yi kaza Allah yi kaza in ba haka ba Allah yi kaza Haka ce wannan ita ce al'adar shine manzo Allah yake ku yawaita sadaka wannan ta fito da zobe ta wurga wannan ta fito da auroro ta wurga wannan ta ci da sarƙa ta wurga sai da aka yi manzon Allah tari na kayan gwalagwale na mata aka sa Bilal ya ɗauka sannan aka ji aka sau ɗaukar da shi kuma wannan yana nuna yadda sahabban manzon Allah suke da an gaya muku ku yi dai su yanzu aka zo aka ce da ku a zaga da huluna a nan a karɓi sadaka fi sabilillah za a sai dai kowa sai ya duba canjin goro naira biyar naira goma naira waye Sun zabai ba haka suke ba da an ce a yi kaza kawai ko kowa kokari yake so su saboda ladan ba ni kadai nake so na samu ba ba shi kadai yake so samu ba wancan ne kadai yake so kowa yana so ya samu kuma aikin da za ka yi baka san wanne Allah zai karɓa ba sai kai ta wani aikin kana jin shi ne mai cin ko ba shi bane da yawa daga cikin ayyuka da muke na ibada wani ba shi ne zai kai mu tsira ba wanda muka raina din shi akwai mutumin da zai zo itarar da kwalaba akan hanya ya dauke ta ijefa da sallar tasa da azumin nasa da komai ba za su kai shi inda zai je amma wannan kwalabar da ya dauke sai ta shiga da shi aljanna kun ga annabi yake cewa wani ya shiga wuta ko wata mace ta shiga wuta saboda mage wata ta shiga wuta wata ta shiga aljanna saboda kare wacce ta shiga aljanna saboda ta shiga wuta saboda kare saboda mage musulma ce amma ta daura mage bata barta ta fita ta nemi abin da za ta ci dan kanta ba har ta mutu aka sa ta a wuta wannan kuma karuwa ce ta gama karuwancinta ta dawo tana jin kishirwa ta zo rijiya ba guga sai ta shiga cikin rijiyar kawai ta sha ta fito sai ta zo ta sadda kare ina ta dallaro da harshen yana neman abin da zai sha ta ce kishirwan nan da ta koro da na shiga cikin rijiya na sha ruwa ita ta koro karen nan bari in koma ta shiga cikin rijiyar ta kwaɗe takalminta kafa ciki ta ci ko masa ruwa ta kawo masa isha ta ƙara koma ta kawo masa Allah ya ce ya aljanna duk da karuwancin isa wata mace da ake share ita fifi na juwa a masar ce yan masar ce babu matar da ta fi ta fitar da tsirai a wajen waƙar da kareraya ta tara kuɗi ta tara kuɗi watan azumi ya zo sai da wallahi sai duk mutanen kirkin da na sani sai sun ci abinci mai kyau da azumi akwai wani hotel da ake cewa da shi eh, nujumul arba'a irin five star da muke cewa a nan ko kawai sai ta je ta saka duk place ɗaya abin da ake biya dala ɗari biyu da sai ta ware kullum ta ce mutum dubu biyu su zo su yi baki sadaka fi sabili lai da kuɗin karuwanci ko da kuɗin rawa dai da inna Allah ta'ala tsayibin la yaqbalu illa tsayiban sai yiwu a samu wani mutum wanda ba shi da yadda zai yi ya je ici wannan abincin ya sai Allah ka gafarta wa kuma Allah ya gafarta mata ina ruwan Allah shi in yayi in ya tashi zai yi yana yi ne ba tare da ya kirga dan adam ne in zai yake kirga amma Allah yana yi ba tare da ya kirga ba shi sa ake cewa yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab ma'ana bi ghairi hisab kai an bula maka zai yi kawai ebi da kanka وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وهط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي أي يخرجه وينهضه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة من ترجمة so da haka ba za mu ƙara maimaitawa duk sahabin da muka yi tarjamarsa mun zo za mu fice sai ku dinga riƙewa ba sai mun maimaita ba saboda lokaci قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake salatul rajul fi jama'atin mutun yayi sallah a jami'i tazidu ala salatihi fi baitihi yana samun tana samun ƙarin lada akan sallarsa a gidansa ka zauna a gidanka ka ki fitowa jami'i to in kai sallah a jami'i ladan da zaka samu yafi wanda zaka samu a gidanka wa salatihi fi suqihi sannan za ka samu ƙarin lada fiye da kai sallah a cikin kantinka saboda ai alhaji ne kai ko saboda ka zama wani abu kana da matsayi ga masallaci can kawai sai kai zaman ka sai ka sai kai sallaka a cikin shagon ka to wanda ije masallaci sai ya fi ka lada bid'an wa 20 na daraja da daraja 20 da yan tsiraro wazalika wata ruwaya ta fassara bid'u dinnan da cewar sab'an wa da daraja da daraja 27 wa zalika anna ahaduhum me yasa aka faɗi wannan saboda ɗaya daga cikin mutanen da suka zo sallah a jami'i idza tawaffa'a idan mutum yayi alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalarsa thumma ma'atal masjida, sannan sai ya zo masallaci la yanhazuhu illa salat babu abin da ya zaburar da kai ya fito da kai ka taho masallaci sai sallah la yuridu illa salah ba wani abu kake nufi ba sai sallah lam yaqtu khutwatan babu takin da mutum zai yi illa rufi alahu biha daraja sai an daga daraja kuma daraja guda ɗaya da aka ce za a ƙara maka mataki faɗinta tsakanin sama da ƙasa kun ga tsakanin wannan ƙasar da muke rayuwa zuwa ka taɓa murfin sama ta ɗaya tafiya shekara ɗari biyar ba a sani ba ana nufin tafiya haske ana nufiyar tafiyar roka ana nufin tafiyar jirgi ana nufin tafiyar menene Allah ne ba wasan kansu shi ne manzon Allah ya ce shekara ɗari biyar tsakanin kowace sama da kowace sama shi sa har yanzu ba mai karambanin da ya je rufin sama saboda babu mutanen da za a iya ɗauka su tafi su shekara ɗari biyar ba su mutu ba sannan in wata na'ura aka ita ma ba ta isa sai shekara ɗari biyar tana aiki ba shi sa ake karewa a duniyar wata saboda ita aka fara yana tunda akwai sanyi amma duniyar rana fa wai taba zuwa ba wani wanda ya karambani yake za shi duniyar rana har yau wa hutta anhu biha qati'a sannan za a sarayen masa da kurakuransa za a kankare masa zunubansa hatta ya dukhulal masjid haka je masallaci wato mutumin da ya fito daga gidansa zai je masallaci duk taku lada duk taku daga daraja duk sauci in kai haka daya an daga daraja in ka sauke kafar an yafe maka kurakuran wata ruwaya ta nuna cewa in ka zo kana alwala in ka wanke hannu abubuwan da ka tattaba wanda Allah baya so sai ka wanke su in ka kurkura baki yan maganganun da kai ka ci naman wasu ka zuka alƙarya ka yi wa sai ka kurkure ta sai ta zube in ka sheƙa ruwa inda wani abu da ka sheƙa wanda Allah baya son a sheƙa sai ka bace in ka wanke fuska abin da ka kalla duk kalle-kallen da ake yi sai ka wanke in ka shafa ruwa a kunnanka shi ma abubuwan da ka ɗan jijji da kunnanka sai ka fito da su ka wanke kafa haka za ka yi ta yi har sai ka dawo lafiya lau sannan kuma ka je ka yi sallah a jam'i ka dawo shi ne annabi san sama masalta sallar jam'i da a ce akwai wani kogi a kofar gidanka ko ta korama kullum za ka yi wanka sau biyar za a samu dauɗa jikinka to aka ce mutumin da ya tsare sallolin nan guda biyar ba za a samu komai a jikinsa ba in ka ga mutum yana sallah biyar sunan yana da matsala to sallar ce bai tsare shi sa ake son mutum ya kwaikwayi yadda manzon Allah yake yin sallah saboda sai sallar ta ka samu inganci kuma sannan ka samu ladan ka cikakke fa da dakhala al masjida idan mutum ya shiga masallaci kana fi salati za a yi ta rubuta maka ladan sallah ko ba sallar ake ba ma kanati salatu fi allati tahdisu mutuka sallah ce ta tsare kun ga mutanen da suke nizamtar masallaci kafin lokacin sallah ya zo ya zauna yana jiran sallah ana rubuta masa lada na yin sallah amma yanzu mu saboda babu lokaci duk sallolin mu mun fi gane sai an tayar an yi raka ɗaya sannan mu zo abu wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum mala'iku za su yi mutum salati za mu ji me ake nufi da salatin mala'iku ma dama fi majlisihi allazi sallati in aka idar da sallah ka zauna a masallaci mala'iku za su taimaka salati yaquluna ga abinda za su dinga cewa a salatin nasu Allahumma arhamhu Allah kai masa rahama ka ji kansa Allahumma ighfir lahu Allah ka yafe masa zunubansa Allahumma tub alaihi Allah ka karbi tubansa ma lam yu'zi fihi mutukar baka cutar da wani ba a masallaci daga cikin cutarwar da za ka wani a masallaci wani ya zo kusa da kai ka harare shi cuta shi. wani mutum ya zo kana kallo shi ya zo kai haka wani ne shi ma ka cuce shi sau da aka wannan ladan ba za ka shiga a cikinsa ba sannan daga cikin abin da zai sa ka ci gaba da samun wannan ladan malam yi mutukar ba kai wata bidiyar a masallacin ba wannan yahudis din nan an yi masa fassara biyu wasu ce malam yahudis fihi matukar alwalaka bata warware ba Shi ne malam yahudis in dai alwalarka tana nan bata warware ba za ka ci da samun ladan nan wasu mu ce ba haka bane kar ka faro wani sabon abu wanda babu shi a masallaci wanda annabi bai zo da shi ba ka kirkira a cikin masallaci kai bayan an idar da sallah to akwai matsala ba za ka samu wannan ladan ba saboda haka duk fassarar da aka dauka za ka iya daukan abin da ake nufi muttafaqun alaihi wa hadha lafzu muslim mahallu shahid na wannan yana nuna Allah ina yin izina da la'akari da niyyar mutum in ka fito daga gidanka ka to masallaci a zuciyarka sallah zaka ba ka tsasa sadaka zaka ba ba roƙo zaka je ba ba hira zaka je ba ba kashe guri zaka je ba da ya da rana kun sa ko ne yake zuwa masallaci ba sallar ta dame shi ba kawai ba shi da inda za ne ki ta gwanda mu je masallaci ko hira ma yi akan wani kuma yana da matsala da iyalin so da haka in ya baya sai ya shiga gida sai ta yi bacci so da haka sai i zauna a nan iya da rana akwai mai shayi ya sha akwai mai abubuwa da duk wanda ake yi yana yi in yaji an dariya a masallaci shi ma ya dariya in yaji an yi duk abin da yaji an yi a masallaci bai san ma ake yi qawluhu yanhazuhu kalmar yanhazu da ta zuwa cikin wannan hadisin huwa bi fathil ya'i wal ha'i wa bi zai yanhazuhu ay yukhrijuhu babu abin da ya fitar da kai daga gidanka wa yulhiduhu ko izabarar da kai sai sallah to ga waladan da zaka samu ban sani ba za mu karasa wannan hadisin na ibn abbas ne so sai dogon hadisin sai mu bashi sai sati ne zuwa ko wa an abil abbas abdullahi bin abbas bin abdul muttalib رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعمل بها وإن هم بها فعمل فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلن يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله تعالى عنه بشيد سكينه shi abdullahi ɗan abbas ɗa ne ga ɗan uwan baban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam watan da baban manzan Allah da babansa wa da ƙani ne wanda ya haifi abdullahi shi ne abbas shine babban manzan Allah wanda annabi yake cewa ammin mutum haka suke da babansa lokacin da aka tura aka ce a karɓo zakka gurin abbasu da aka je gurin su sai koro ɗan aikin ya tafi ka ba ni gudu shi ne ɗan aikin sai zai gaya manzon Allah ya ce mun je fa gurin wani ya bada zakka ya koro mu sai ce ku ba ku san ɗan uwan baban mutum matsayin baban babansa yake da shi ba yana nuna musu ne yasa ba ku ga yin sallah ba ku je ba to mun karɓi zakkarsa ta shekara biyu in advance saboda akwai abin ya halatta in kana da kuɗi ka kirga zakarka ta shekara uku mai zuwa saboda mutane suna da bukata ka bayar ka ce muna tsammanin a faɗi za mu samu biliyan ɗaya za mu fitar da zakar kaza baɗi mai zuwa ma muna tsammanin za mu samu kaza baɗi mai zuwa ma za mu samu kaza sai ka haɗa sai ka bayar ka ce to talaka ga shi nan ku je ku kasafta ko in shekara mai zuwa ta zo inda ƙari shikenan sai ka tuko in babu ƙari shikenan in kuma kai ne ka biyo bashi sai ka ce ka bar wa Allah ba ta za ka yada maka da abinka ba to shi abbas an haife shi kafin ayi yi hijira da shekara uku kun san lokacin da aka tsare sahabban manzan Allah da su da manzan Allah a shi'id tare da su da abu talib aka hana kai musu abinci aka yanke hudar duk wata alaka da su ba za a aure su ba za su aura ba ba za a ce musu da riga ba ba za a ce musu da abinci ba babu abin da za a ba su aka ce har kasa aka dinga ci a wannan wurin fata da ake zama ake kwanciya a kanta ita aka dinga ɗauka ana dafawa ana ci aka cinye fatar aka cinye duk yan tsirran da suke gurin sahabbai suka dinga mutuwa A wani zaman da suke to a wannan lokacin aka haifi abbasu a shi abdullahi din kuma shi ibn abbas watan yana ɗaya daga cikin mutanen da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a da kansa ike cewa manzan Allah sau biye min addu'a Ya ce Allah ya bani ilimin Alƙur'ani ya kuma bani fiqhu na addini a wani gun kuma annabi yake cewa Allah ya bani hikima Ya ce na samu abubuwa guda biyu ike sau biyu na ga mala'ika jibrilu sau biyu ko manzan Allah imin addu'a ana cewa da shi baharu saboda iliminsa ana cewa da shi hibru, ana cewa da shi habru in an ce hibru an gwada shi da tawadar da ake rubutu kun ga ai wada alƙalami abin da ake rubuta da shi yana da yawa saboda yawan iliminsa ko kuma an ce da shi habru saboda yawan ibada a ƙarshen rayuwarsa ya makanci ya samu wata matsala idansa har aka ne wasu likitoci suka kawo kansu suka ce za mu maka aiki ko muna tsammanin za ka warke amma ba za ka yi sujjada ba har tsawon kwana uku me matsalar yanzu aka yi maka aiki mu a nan aikin gida kwana nawa ake sha ba za ka yi sujjada ba sati biyu har wata shekara ba an ce ba za ka yi sujjada ba sai me amma shi da aka gaya masa ice wala sa'a ice ko awa ɗaya wallahi ba za ku hana ni sujjada sai dai a bar idan haka ita bayan da kai kunne na naji manzo Allah ya ce duk wanda isa kaci da sallah zai gamu da Allah Allah yana fushi da shi sannan ku ce wai ba yi sallah ba saboda za ku yi min aiki a ido ba na bukata a ban min ido na haka haka suka ban masa idan kuma yawan iliminsa tun yana yaro ake sa kusa lokacin sai na umar yana khalifanci manya-manyan ahlul badar manyan sahabban manzon Allah in ya kira sai ya kira ibn abbas sai ce amma kaka fara magana sai sun yi in ya tambaye su suka yi maka suka yi bayanin sai ce me za ka ce me za ka faɗa yab'in abba sai ce kaza da kaza da kaza da kaza sai ce za ka fatal kuhul wannan shine ne matashin dattijai <laughs> saboda duk maganar da ya faɗa sai ya zama to ta tsakanin ka ta akwai lokacin da aka zo aka ce da shi an taru mutane sun taru sun cika unguwa ita me suka zo aka ce gurin ka suka zo ita me suke so aka ce karatu sai ce to ina zuwa sai shiga yawanka ya kintsa shirya ya zo farfajiyar da yake zama ya zauna yake a shigo min da mutanen da suke neman tilawar qur'ani da kira'oyin alqur'ani su kadai aka shigo suka cika gidansa suka yi karatu bayan ya ba su ya ba su ya ba su sai ce to ku ba ƴan uwanku kuma dama sai suka fita sai ce a shigo min da masu neman tafsiri su ma suka shigo ibasu ya basu ya basu sai ce ku fita a kirawo masu neman fitinu bayan sun gama sun yi abin da suka yi sun fita sai ce a kirawo masu neman ilimin gado su ma aka basu bayan sun gama yake kai a kirawo da suke neman ilimin yare su zuwa basu yara. shi sa ake cewa da shi habru ake cewa da shi hibru shi ne farkon mutumin da ya fara yi jami'a kuma jami'ar da yi a cikin gidansa ita ya daina zama a maka a ƙarshen rayuwarsa ya ƙi zama a maka ya ƙi zama a madina ya koma Ta'ifa. a can ya rasu aka ce saboda mai isa ka koma can yake saboda Allah ya ce wa mai yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikuhu min azabin alim ita tsoro nake kada da faɗuwar ta kalma Allah ya fishi da ni wannan nisa da maka ya koma ɗa'ifa ya je zaman sa a can kun ga da girma ike so da ana sai zauna a maka ko ya zauna a madina ai ta zuwa ana gaishe shi ɗa'ifa ma sanyinta ya ishe shi domin in ana sanyi har yanzu a ɗa'ifa za ka ji maka ana zafi amma ka je ɗa'ifa ƙanƙara ake kuma abin ikon Allah tsakanin maka da ɗa'ifa kilomita tamanin can ana ƙanƙara nan ana zafi saboda haka ibn abbas yana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda sun ba da gudunmawa kuma sun samu matsayi a cikin wannan addinin wani ɗaya daga cikin almajiransa da ake cewa shi maimun ibn muqran shine yace wata rana na ji abdullahi dan abbas ina cewa duk lokacin da na ji wani ya faɗa min wata magana mara daɗi yace nakan ajiye shi a mataki guda uku ko na farko ko na tsakiya ko na ƙarshe yace in yayi sama da ni a daraja da ilimi da wani fifiko na duniya yace to na san matsayin zai yafe mar abin da ilimi idan ko mun yi kunnan doki da shi sai in masa falala mai masa baiwa ne sadaka da abin da imin na ce na yafi yace in ku kasa da ni yake dan me yasa zan kallo na kasa da ni kuma aka ce wannan ita ce al'ada ta manyan mutane so ake ka zama kamar dabino waye zai ce ya kai tsawon dabino aka ce duk mutane ka kalle su kai haka a ƙasa in suka zage ka sai ka karkaɗo musu ƴaƴa su tsinka dabino yana da ta ƙasa har yara ma jifansa suke yi in sun jefo mai yake watso musu su ƴaƴa aka ce haka ake son mutane su zama kada ka dinga tunanin an maka sai ka rama an ɓata maka kai ma sai ka ɓata wani haƙuri ake yi saboda ka in mutum ya yi sama da kai ka gane yana da daraja in kuma abokinka ne kunnan doki kuke da shi to me yasa ba za ka yi masa rangwame ba saboda wannan arantaka din in kuma ya kasa da kai dan me yasa za ka yi na kasa da kai ka ce za ka saurare shi an abil abbas abdullahi bin abbas bin abdul muttalib radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito wannan hadisin daga abul abbas shine abdullahi dan abbas dan abdul muttalib Allah ya kare da a gare su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi ma yarwihi an rabbihi cikin abin da yake ruwaitowa daga ubangijinsa wannan hadisi kudusi ne ke in an ce hadisi kudusi ma'anarsa daga Allah take amma lafazin daga wajen manzan Allah ne sabanin alqur'ani alqur'ani da lafazin da ma'anar duk daga wajen Allah ne amma wannan an gaya manzan Allah ma'anar shi kuma igaya wa sahabbansa da irin nasa larabcin da irin nasa yaran shi ne bambancinsu da alkur'ani shi ne yake cewa inna allaha katabal hasanati wa sayyi'at Allah ya rubuta kyawawa ya kuma rubuta munana kalmar kataba dinnan tana daukan ma'anoni guda biyu ko ana nufin inna allaha katabal hasanati was sayyiati fi lawhil mahfuz duk wani kyakkyawan aiki da wani zai yi a nan duniyar nan Allah ya gama rubuce shi yana nan duk wata tsiya da mutum zai an gama rubuce ta ba wata sabuwa da za ka kawo duk tsiyar da mutum ya yi in guda ɗari kai dama iyakar ta kenan in dubu kai iyakar ta kenan ba kai saka ƙara ɗaya ba in kuma alheri ne kai in kayi miliyan ɗaya dama ba za ka iya ƙara ba iyakar ta kenan wannan wata fassara ta malamai ke wasu muska ce a'a abinda ake nufi duk abinda mutum ya aikata na kyakkyawa akwai mala'iku za su rubuta duk abin da mutum ya aikata mummuna mala'iku suna nan za su rubuce wannan abin Shi ne illa Allah kataba alhasanati wa sayyiati thumma bayyana zalika sannan Allah madaukakin sarki da kansa yayi bayanin yadda abubuwan suke yayi bayanin matsayin kyakkyawa yayi bayanin matsayin mummuna yayi bayanin irin abin da za a ba wa mutum in ya aikata kyakkyawa ko ini ya fi kyakkyawa da irin abin da za a yi wa mutum in ya niyyaci mummuna ko kuma ya aikata mummuna sai ike cewa faman hamadi hasanatin duk wanda ya nufin aikata wani kyakkyawan aiki nufi kawai baka aikata ba falam ya ha amma baka aikata ba Ka taba hallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamila sai Allah ya rubuta ladar cikakkiyar hasana wani ka gani yana da bukata sai kai haka in na ƙara su zan ba shi naira goma wannan niyyar da kai an rubuta ladan kawai ko ka bayar ko baka bayar ba wa in hamma biha in kuma kai nufin aikata kyakkyawan aiki fa amila ha ka aikata ka taba Allahu ashara hasanatin sai a rubuta maka lada kwaya goma ila sab'i mi'ati dhi'fin za a ninka maka wannan gomar har zuwa ninki 700 ila adha'atin kathiratin zuwa ninkin ninkin. in ka aikata ke wa in hamma bi sayyi'atin idan mutum yi nufin zai aikata wani mummunan aiki falam ya'malha amma bai aikata ba katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan sai rubuta maka lada cikakke wannan shine abin da zai nuna mana sunan Allah da siffar Allah ta alkarimu wannan shine karamcin baka yi ba ma an baka na kuma kayi wa in hamma biha idan mutum yayi nufin zai aikata ba mummunan aiki fa ha, sai ya aikata mummunan katabaha Allah sayyi'atan wahida sai a rubuta maka daya laifi ɗaya za a rubuta maka ba ba guda goma ba saɓanin kyakkyawan aiki mutafakun alayhi wannan malamai suke cewa hatta mummunan aiki da mutum zai yi niyyar aikatawa sannan ya aikata in ka aikata mummunan ba nan kake za a rubuta maka laifin ba an ce ɗaya mala'ikan da yake rubuta kyakkyawan aiki shi da kayi kake zai rubuta amma idan kai mummuna ɗaya shi wannan mala'ikan sai ce da wannan ɗan saurara masa wataƙila zai tuba ai ta jiranka ai ta jiranka har sai an gaba ka tuban sannan sai a rubuta maka baya ɗaya tak wannan shine zai nuna mana yalwa ta rahamar ubangiji da kuma yadda Allah madaukakin sarki yake ƙaunar bayansa yake son bayansa kuma ina nufin rahama da jin kai yana nufin alkhairi ga bayansu baya nufin mummuna ga bayansu Allah madaukakin sarki ya samu dace wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala sayyidina Muhammad wa ala